alam da sani أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك كفاني سوى تسأل الأمة وحدو باكي إذا فيما ذاتا كفامو أبو الله يسيء abadan ba za ka taba samun wannan abin ba wa alam ka sani cewa ka sani ka sakan cewa da al'ummar duniyar nan duk za su hadu su kika su ce sai kaza ya faru Allah bai ce a'a ba su isa ba ba sanin sai manzo Allah ce rufi'atil aqlab wa jaffatis wannan al'amari har gama me za ka bata lokaci ka tafi ka je ka rabu da imanin ka ka je kana lalimin abin da ba za ka samu ba sai na Abu Bakar ce mun dauki muyi alkawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a bar hawan ka ka ta hau bulala bulala ta fado kasa ya fado kasa sai ka sauko ka dauka ba za ka ce da Allah taimaka tare da cewa wannan abin ya halatta kai wurin Allah abinda ba mai iya yi sai Allah wanda ba mai iya yi sai ba mai iya yi sai Allah ka je kana neman taimako wani kana ba ba mai shi je ka mai halatta ba a shar'ance akwai kuma abinda Allah ya baka izini mu nemi a tsakanin mu wannan ya halatta duk duniya su haduwa wanda yake hana ka da Allah taimakan mu kai wannan taimakan mu yadda za ta wannan ne ya halatta akwai wani abin ma da ba aka ce ba za ka tsaya kana cewa Allah ya Allah ya kana tafiya motar ka sai farko kace Allah ya ni sai ka tsaya ka cire rigar ka cire yi za ka iya in ba ka iya ka je sai kaga wani yana zaune baka naiza maka naiza shi ma yana kiran Allah ya koro irin sai ka kira shi zo ya cire ya gyara maka shi ma ya kaji abin da shi ma sana'a take da za ka tsaya shekara na kana Allah ya tsaya ce wannan ba to a sai al'amari ne ya kasance kenan suka ce mun yi alkawari da manzon Allah wulana banda ta faru daga mutum na hawo ranka yalla bai ai ba su ce a'a ko da sai na kuka ne sai ya ko ya dauki abin san dan tsananin tawakkali da Allah ko abin da ake su kenan kullum sai kai ko goma sha bakwai amma in ka ta san ma al'amari ba za ka auna ba sai ka rungume al'amarin gaba daya yahudanci ne nasaranci ne sai al'amari ya je ya daburce ya ya harbice komai ya zama rikici zai ce to me shari'a musulunci yace lokacin da za ka shiga kai sai kai ya baka shari'a musulunci to shine a cikin kitab har mu'amala da mutumin haiba aka ce ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin har kufa shiga da zaka yi akwai ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin har zamantakewa tsakanin kai da matanka zamantakewa tsakanin kai da makotanka zamantakewa tsakanin kai da waɗanda kake wa shugabanci zamantakewa tsakanin kai da waɗanda ke maka shugabanci sai kai aiki da اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sai ka kalla ka gani shugabanci tun daga farkon duniya an yi shugabanci har zuwa yau har Amerika sa shugabanni waɗanda suke sun bi hanya waɗanda suke sun bi sune annabawa da manzannai wani irin shugabanci suka yi yaya suka tafi da al'amuran su sai ka karanta kisan annabi Yusuf daga zo ka karanta kisan annabi Musa ka karanta kisan annabawa duk baki daya har ka zo kan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama har sayyidina Abubakar har sayyidina Umar har zuwa Umar bin Abdul Aziz to daga nan sai al'amura suka so madamar cewa al'amura na cancanzawa zalunci na yawa al'amura suna cancanzawa har zuwa yau haka kai kuma waɗanda ake wa shugabanci sai ka kalli mutane yaya ake tsakanin mutane da shugabannin su ka gani wani hanya kake ciki kana fadar gaskiya kana bin gaskiya kana yin nasiha yadda ya kamata ko ko a'a barna kake yi ko me za ka yi sai kai aiki da ghairil maghdubi ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wallahi tallahi in ba haka ba hmm. ko ka aure mace daya ko biyu ko uku ko hudu wallahi tallahi sai kai dan ya dagula muku rayuwa ba za ka taba jin daɗi ba ka tara dukiya ka tara ilimi ka tara makami wallahi in ba baka yi ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ba wallahi duk mulki da ka tara sai ya zama maka wahala duk dukiyar da ka tara sai ta zama wahala duk satifiket da ka tara sai ya zama wahala duk ilimin da ka tara sai ya zama maka wahala don an ce idza lam yakun auna min Allah lil fata wa aksaru ma yajni alaihi jihadi, in ba taimako na Allah ya same ka ba duk abin da za ka yi tunani ka kirkiro ka lalamu ka kago zai zamo maka bala'i ne da azaba wannan ba sai mun je nesa ba kuna su kai ka waiga shekaru kaɗan da suka wuce ka ga yaya rayuwa ta kasance manzo Allah ce duk wanda ya dogara kan man ta'allaka bi shay'in wukila ilayhi duk wanda ya rata ya ransa ya dogara kan wani abu ba Allah madaukakin sarki ba ya fitar da Allah ki, sai Allah ya so ya jare shi da abin ya zare albarka ya bar ka nawa shekarun baya da sauki iyaye da kakanni noma suke da hannu ba da tarakta ba da hannu suke noma suka gina Najeriya ba haka bane duk makarantun da aka gina da kudin gida da hatsi da duk abubuwan da aka gina da kudin gida da da lokacin da aka zo aka samu arziki na mai sai kowa ya manta da Allah aka dogara kan mai gashi nan kowa je ta gidan mai kudin ne yi wani duk ginin da aka fara ba za a iya kara sawa ba tare cewa ba kar samun arziki kamar yanzu duk gini yanzu makarantun da aka gina da yanzu za a gina yanzu a yi duba asibitin kashi duba makarantun zaria ya biyu duba polytechnic duba wa'annan duk wa'annan da kuɗin ne aka gina su noma da hannu aka aka gina wa'annan saboda wa'ancan su ba san adadi kuɗi a cikin ba'aji ba haka bane to yanzu da dukiyar sai yawa menene aka taba farawa aka iya gama lafiya ga man Allah ya kawo ya cika ko ina har kasuwa ma ko a ce ba a soko ga shi mara kwanan yunwa to amma har yanzu malamai ba za a taru a ce sai a koma alkunut manzon sa a shari'ar musulunci an sunnanta yin alkunuti duk sa'an da wani bala'i ya sauko akwai wani bala'i ke yanzu fiye da abin da ake ci yanzu amma sai Allah ya kauce basiran mutane yaya me yaya za a yi a koma ga Allah ya yaye mana wannan bala'i kowa ya rufe za mu zama kamar yahudu kenan arba'in sanatan yasihuna fil ardi wala ta'sa al qawmin al qawmin fasiqina yasa sai mun dawo wa'annan hanje hange wannan waje waje duk wa'annan kalle kalle da ake yi sai mun dawo mun ce ihdina iyyaka na'budu وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كومي جداني يتي وإيال يو أي أبنتي ونم gobe wannan jibi da gata a yi wannan uwar ta sai wannan abin da aka ce a maimaita sau biyu ko sau yana da muhimmanci an ba shi muhimmanci balle kai a ce kullum kai sallah sai ka karanta fatiha ko goma sha bakwai ba za ka lura kai ba za ka yi tunanin menene ke cikin fatiha nan ka san rayuwar mu ta duniya da lafiya duk tana cikin fatiha nan in ba ka ba goyi hasara za mu hannunka كالعيش في البيداء يقتله الظمأ والماء فوق ظهورها يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول abu yana hannunmu warware mace a rikicin da ke tare da mu duka yana hannunmu amma muka watsar da shi muka je muna lalame yau maki ka shi zai gwada maka yadda za ka rayu shi zai gwada maka ga hanya yanzu sai maka ga hanya ina babu kiyayya kuma yadda Allah ya ka hankali haka Allah ya baka hankali dan me zaka so shi zaka dan me zaka dauka ka kayar sa'an ka kayar sa'an nan ka je kana lalame قال أنا تسي أنا كي حيلا ليه قلت نعم sai في sai take yi ka sai ki fada'ani sai manzo Allah ya kira ni ai babu ne ki zo ki sai ka zo suka kwanta a cikin a cikin lallabi daya ma'ana wannan yana nuna cewa shari'a musulunci baya kin mace baya kankanin mace baya hajin kazanta mace don tana haira babu mubasharatil ha'idi babin da ke bayanin cewa za a iya gogayya da mace ko tana cikin haiba abinda aka hana shi ne jima'i lokacin da ake cikin haiba قال حدثنا قبيبة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد إلى جنب وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض وكان يقرض رأسه إلي وهو محتكف فأغسله وأنا حائض an karbo daga nana Aisha wacce take da haƙƙin ta faɗi haka kamar yadda ummu salama take da haƙƙin ta faɗi haka kamar yadda nana Khadija take da haƙƙin ta faɗi haka su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka rayu da shi a ciki sahabbai duka rayuwa sai dai a waje abin da suka gani abin da yake gudana a cikin gida kuma ba a cikin ɗaki fa a ban ɗaki fa babu wanda zai iya gano wannan sai matansa sai kuma kamar Abdullahi dan Abbas yake zuwa wurin goggonsa ko illarsa ya je kwana sai ya ga abin da manzon Allah yake na nafin fili a cikin dare shi ne yake da ikon ya kawo mana waɗannan labarai to wannan yanzu na na Aisha take kuntu aftafilu dama Imam Bukhari yace babin da ke bayanin halaccin gogayya da mace mai haiba sai ya kawo hadisin na na Aisha take kuntu aftafilu na kasance ina wanka ana ni والنبي صلى الله عليه وسلم تعالى ما أيتي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد daga kaskas guda ɗaya ko ƙwarya ɗaya ko bokiti ɗaya ko duk abin da ake sa a yi wanka ila na kowanne a cikin yana tare da janaba ma'ana ina za a fahimci gogayya a cikin wannan hadisi in ya zamana kaskon guda ɗaya ne ko bokiti din ko roba ko bokiti ma'ana za ka saka hannunka ka ɗebo da saka hannunka ka ɗebo ma'ana akwai gogayya ba a jin kyankyamin ko ba ta jin kyankyamin ka ila na jiru wa kana ya'muruni fa attaziru fa yubashiruni wa ana ha'idu to wannan shine mahallu shahidi tace wa kana ya'muruni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana umurta ta fa sai na daura kwarjalle ma'ana duk abin da zaka daura daga cibiyanka zuwa gwiwanka sai a ce masa kwarjalle ma'ana in mace na haiba lokacin da mijinta ke son ya ji daɗin rayuwa da ita zai koya ya yi runguma da ita ko ya kwanta tare da ita ya halatta ya runguma da ita ya yi gogayya da ita tsakanin jikinta daga abin da ya sama ko da zuwa kasa abin da ake gudu shine kada a je a rinka yin waɗannan abubuwa babu kariya sai a zo a fara maharamu. haramu to shi yasa sai ce manzon Allah ya ya kasance yana so ya yi gogayya da wata ɗaya cikin matarsa tana cikin haira sai ya umurce ta ce ta daura fardalle ko ta daura wani zani وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض يتي من الله صلى الله عليه وسلم يكسن سنجي ينا cikin اعتكافي aiki na ibada sa'an nan na Aisha tana gidanta akwai taza akwai kafa tsakanin masallaci da ɗakin na Aisha tana cikin haiba manzon Allah yana cikin itikafi sai ya mika mata kansa mai daraja mai arki sai ta kage ta tsefe masa kai nan ya janyo abin da yana cikin masallaci wa'annan duka ba sa ana yin aiki na ibada baya nuna cewa dan mace tana aiba ana kyankyani da ba za ta yi abinci a ci ba za ta yi abinci a ci wannan duk yana kore kuma abin da zaki sai da zaki zauna ki abinci a ci sai a ce kuma wani mace tana haiza za ta yanka kaza za ta yanka me zai hana mace za ta yanka farcin me zai hana wa'annan duka baki daya ba abin da ya same shi shine haiza A inda aka guda aka ce kar a yi shine jima'i amma sauran al'amari duk baki ɗaya za a yi za a yi fiyayyen halitta baki ɗaya duk halittar da Allah ya in kai rantsuwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa ba za ka yi kafara dan sabani ne saurin malamai, wa'ansu suka ce manzon Allah ya fi kowa an mala'iku amma sai dai mala'ika jibrilu don shi ma mala'ika jibrilu shine shugaban mala'iku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shugaban bani adam to amma kissan isra'i wal mi'raji ya tabbatarwa malamai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi jibril dalili shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana cikin wurin shayarwa cikin bani sa'ad ibn bakri inda alimatu sa'adiyya wurin halimat ibnatu abi zuhair as-sa'adiyya alimatu sa'adiyya halimatu sa'diya mace ce cikin matan larabawa tun a cikin jahiliya amma yaya aka yi sunan ta da ya tabbata har zuwa yau saboda da Allah ya fifita ta da wata daraja shine ita ta shayar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam menene kisan shayar da ma'aiki larabawa sun kasance mata sai su je kasuwa suna neman wane ne ke da maraya ya kawo da shayar da shi a biya na to sai suka fita ita da kawayen suka je kasuwa suna tafiya za su kasuwa din kowace tana da abar hawa harimatu sadiya abar hawa ta ba ta da kwari suka je kasuwa kowace ta samu ƴaƴan masu kuɗi ƴaƴan masu hali ga wannan ɗan gida kaza ne ga wannan ɗan gida kaza ne suna ta murna sai zaura harimatu sadiya ba ta samu sa'a baran nan a farkon al'amari za ka ce ga wannan maraya ne yaya ne kike gani za ki tafi da shi to sai sai tunanin da ta koma haka ba komai wanda ta dauke da haka a ji shi ne sauran arzikin ta shi ne take bada labari tun daga daukan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga komawa gida kawai take cewa ya ke halima ba ke ce muka tawo kasuwar na abar hauki ma ba ta ba ta iya kaiwa ba yaya yanzu kuma kika fi mu kazar kazar haka to shi kenan suka je cikin bani sa'd bin bakr ana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wata rana dan da ake shayar da shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga manzon Allah Muhammadu ibnu Abdullahi ya fito sai waɗansu mutane suka zo suka shirfe suka kada shi a kasa suka yi miji amaliya suka yi mai operation suka yi mai aiki suka tsara nan ɗin suka cire wani abu shi ne san me ya faru ba sai sai ka je ga ma Halimatu Sa'diya da mijin Halimatu Sa'diya wanda ke shine uban mahaifin su kenan na reno yace da abin da ya faru dan uwan mu Balarabe bani hashim a hakimin dangi din ga abin da ya faru ga abin da ya faru halima ta taso umijin ta wanda yake shine mahaifinsu na shayarwa kenan duk macen da ke shayar da kai mijinta ya zama mahaifinka ya zama uban ka kenan na shayarwa ya haramta gare kamar yadda mahaifinka ya yake haramta gare sai aka gaya masa sai fito a guje dan suna da ikhlasi lokacin ko da suke harna ne don manzo Allah da ya fita daga Makka zai hijira zuwa Madina Abdullahi ibn Quraysh kafiri ne ya dauke shi shi zai gwada muku hanya amma sai da muku ikhlasi da bai muku bai zambace su ba bai bai yaudare su ba sai ce sai da sa alimatu sa'adiya ya fito ya ya me ya faru me ya faru sai dan yaron ce ga shi dan uwan babu kurai ke dinnan a cikin dangi dai na ga abin da ya faru ya je wa'ansu mutane suka zo suka kada shi suka yi wani abu suka ce wani abu nan ba mu san me ya faru ba to ku koma da shi gidan iyayensa da kakannin sa musan me zai faru ba dama ko yanzu da yanka za ka yi ko ya aka ce maza maza a koma da cikin bani hashim kabilar sa don ban san menene zai zai faru ba saboda ba san menene ba mala'iku ne suka zo akwai wata tasha a nan jikin mutum dan adam duk baki ɗaya wannan tasha ita ce take wahal da kai a cikin rayuwa ita ce inda ke ke zuwa yayi ya kafa abin nan dinsa daba din ko shine yake wahal da kai shine kake jin wahalar rayuwa dan me wani zai zama ya fi ni kuɗi dan mai wani zai zama ya fi ni don mai wacce za ta zo ta tara kani a cikin zama wannan abin shi ana ce da shi ghillu sai fa Allah yake in zaka shiga aljanna a bakin kofa akwai wani inda za a sayar da kai sai an cire wannan duka sai a ce wanda za a nama fi sudurihim min ghill ikhwanan ala surulil mutaqabilin duk wanda zai shiga aljanna sai an tsaya da shi wannan tasha wannan abin sai an cire an cire shi sunan shi gillu wannan gillu shine yake kawo wahala a cikin rayuwa sai aka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan aiki na biyu lokacin da yake cikin makka za a je a yi isra'i sai mala'ika suka zo da tasa ciki suka sake kuma tsaga wurin sai suka ɗebo hikima suka cika a wurin to a mariya guda biyu kenan da aka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sai ya na wannan wahala ana ce da shi gil anan yake wahal da kai cikin rayuwa yake wahal da ni yake wahal da kowa to amma Allah da iko nasa in aka zo za a shiga aljanna daga bakin ko ba sai an tsayar da kai in ka shiga da wannan alimu za ka ji daɗi ba sai a jin kanka shine sai Allah ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghill wannan ghill din sai an cire shi an raba ka da shi shine sai ka shiga aljanna mace babu ruwan ta sunawa ke wurin mijin su namiji babu ruwan ka wani ya samu bene nawa babu an cire wannan cutar ba ka tare da ita ka samu lafiya to shine mala'iku suka zo suka wanke na manzon Allah kuka ɗebo hikima kuka cika da ilimi mala'ika jibril sa'annan aka dauke shi aka je baitul maqdis ya ya ya dukkan annaba da manzannai limanci sa'annan aka dauke shi zuwa sama sama na farko sama na biyu na uku har na bakwai har suka kai mustawa ya ma'u sarifan akla wa fi riwayatin hatta ra'a rafrafa akhidar wani kida ne sun sama to da suka kai wani sai malaika jibril da ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum dukkan mu ba kowanne a cikin yana da inda ba zai iya sallakewa ba inda ka gannin nan bai isa na sallake can fara kai da aka gayyata bismillah sai manzon Allah ya kama ya ci gaba ya je ya sadu da ya hadu da Allah madaukakin sarki aka ba shi salloli 50 yana murna an yi biki an ba shi sallah abin arziki abin murna yana saukowa da ya kai wurin annabi sai ce kai dan wala lafiya me yasa ne ka wani murna yace ai ba dama sallah salloli ne har guda 50 yace akul ka koma ka murna ne abin murna ka koma wurin Allah ka roke shi rage maka na jarrabi bani Isra'ila sallah to dai ce ranar asabar yanzu ba mu iya zuwa shi yasa in ka zo da sallah hamsin al'umma ka za ta sha wahala manzon Allah ya koma ya ce tsakanin manzon Allah da Allah madaukakin sarki a wannan babu wani babu wani wanda yake tsakani yake faɗa tsakanin shi da Allah yake magana akan wannan malamai suka tabbatar da cewa kamar yadda Allah ya yi wa annabi Musa magana akan turi saina'a biduni wasuta ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bil fi'li da ana cewa ne ma jaza ala al-lifli jaizun ala al-mumasil ya halatta ga annabi Musa zai halatta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su duka bi dan su duka ne to sai malamai suka ce ai ba da fa'ida ma zai tabbata ba wa fa'atil fi'l abin ya ya ya a aikace dan wannan lokacin manzon Allah shi da wa take magana mala'ika jibril ya tsaya inda yake wa yake wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum sai da manzon Allah ya ce aka rage masa ya sake dawowa annabi Musa yake ne faru yake an rage kaza yake sake komawa na na kware a cikin wannan aiki yahudawa na wahala da su sallah ɗaya suke ranar asabar ba mai zuwa ga nasarawa ko ɗaya suke ranar lahadi ba mai zuwa ai sai an kaɗan manzo Allah ya ta komawa har aka rage sallolin suka zama guda biyar annabi Musa ya ce ba za ku iya al'umma ka ba za ku iya ba ka koma manzo Allah ya ce ina jin kunya na koma wurin Allah kuma na ce a rage to wa'annan salloli guda biyar da suka saura su ne kake ganin yadda ake yi da su ba za a je sallah ba sai cikin kiwiya al'aura tifa ma ba za a rufe su sa tifa wace za ta rufe al'aura ba sallan a yi ta cikakkiyar sallar sai da wahala sai dan ba zai yi ba to dan Allah yanzu da salloli hamsin muke yi ya za a raba su yanzu biyar muke yi asuba daga tsakanin ka da sallah awa takwas ko tara ka je kai cinikin ka kasuwanci da ko menene za ka je kai sai a azhar kuma a turo ka amma in azhar nan ta ka da kyar za ka kaje kai sallah din daga azhar zuwa la'asar kana da awa biyu bacci za ka yi sana'a za ka yi ka je kai aikin ka duka da asar an kira ku ka zo ka ba ka zo ka ba Allah madaukakin sarki minti goma sha biyar sai ka ga da kyar za ka yi haka magaruba haka lisha daga lisha zuwa sallah asuba kana da awa tara ko awa goma kai bacci kai menene da menene amma lokacin da sallan asuban nan ta zo za ka tashi kai minti goma sha biyar ko talatin din nan sai ka ga ya ci wahal da kai da awa talatin da kai kan awa goma da kai kana bacci to sallolin biyar kenan ina ga salloli hamsin da salloli hamsin za a yi tiyaya yaya kenan za a yi ke za a je kasuwa ke za a je wurin aiki ke za a yi menene ke yaya za a yi to shine wannan shi yake tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi har mala'ika Jibrilu to gashi nan ha abin da yake kasancewa tsakanin da matarsa a cikin gida duk inda ka kai da tsarkaka da zafin addini da son Allah da menene baka kai daya bisa miliyan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don tun ran da aka aiko manzon Allah aka ce ya ayyuhal mudaffiru ya ayyuhal musammiru babu wani mahaluki da zai samu saduwa da Allah sai ta hanyar ma'aiki haka manzon Allah ta dace da a ce annabi Musa zai dawo ya kudin bai dina ba ba zai tsira ba wurin Allah wata ranar sai yakin haibar sai na umar ya tsinci takarda na attaura ya tsinci takarda yana karanta haka bai san me ya sai karanta ya manzo Allah ga su takarda na karanta na tsinci tarbe da manzo Allah ya gani a ashe wa takarda ce cikin attaura sai manzo Allah ya tushe shi alam atikum biha bayda ban ce wanku da ita bi farata wallahi law kana Musa hajjan ma wasi'ahu illa kibai da a ashe annabi Musa zai rayu yanzu wallahi ba zai samu tsira wurin Allah ba sai ya dini ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma ana hazzukum min al-anbiya wa antum hazzi min al-umam ni ne tsage rabonku na annabawa kuma ku ne tsagin rabona na al'umma dan za ku jaurara ma yahudawa da nasara tare da cewa a taura din waye saukar da ita littafi ne daga Allah madaukakin sarki sai na Umar ya tsinta ya dauka ya gura manzon Allah ya yi fushi ga abin da ya faɗa to sai ka zo rayuwarka duka ban da turai ban da aikin wani abin nan maganar Allah madaukakin sarki in ka zo kana karanta sai na maka wahala masu wa'anda suke hadda alqur'ani masu kula da alqur'ani Allah da littafin ma'aikatan sunnar ma'aikatan sallallahu alaihi wasallam a cikin cewa, eh, in ka ga me zaka faɗa me zaka faɗi wa Allah madaukakin tare manzon Allah ce wallahi da annabi Musa zai rayu yau a taura ba za ta yi aiki ba sai alqur'ani annabi isan ya sauko da shari'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai aiki wannan shari'a da kai kake wulakantar da ita sai ka zama ya rabbi innaka mittakazu hadha alqur'ana mahjura da za ka yi wa kanka alam na shara ba قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسهر قال اخبرنا ابو اسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشه قالت كانت إبدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتبر في خور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه تابعه خالد وجرير عن الشيباني da aka shiga cikin jin daɗi wanda yake ba na ainihi ba ne duk sa'an da aka ɗauke shi kenan sai rayuwa ta tsaya to waɗanda suka rayu lokacin waɗannan abubuwan fa ya suka yi da addinin Allah